Nous avons eu à Mun buɗe aikin sansani uku game da ɗaukar nauyi akwai sansanin gidan rumji da yanzu aka tsaida shi tunda babu masu alamar kama da cuta ko guda. Akwai kuma na madarumfa wanda shi ma a wannan mako ba a yi rijistar masu alamar kama da cutar ko guda ba. Yanzu na sai HR ne kaɗai ya rage da ke ci gaba da ɗaukar nauyi tare da mutane biyu masu alamun kama da cutar. qui sont suivis. Mun san da kiwon yana ta yawa a cikin wa'ansu jahohi. Shin wani hanya kun ka ɗauka domin kare garin maradi Donc les dispositions qui ont été prises, vraiment ce sont To matakan da aka ɗauka gaskiya matakai ne da aka sani ba a canza su ba mun ƙara hattara da sanya ido musamman ma a ɓangaren wuraren kiwon lafiyar mu mun jaddada bisa ɓangaren rigakafi da sa ido kan kamuwa da cutar an samu umarni daga ɓangaren shugabannin ma'aikatu na mataki daban-daban game da abin da ya shafi aiki na wuraren gwamnati har ma da masu zaman kansu domin mayar da matakan kan kandagarki dole duk da cewa ana iya samun bambancin fahimta kan girma girmama waɗannan matakai domin mun sami yin rangadi. Akwai gaskiya wurare da ake girmama matakan akwai kuma inda ba a girmama su. ya la'u ya des insuffisances. Shin ko buɗe iyakokin Najeriya na iya zama babban kalubale ta fuskar ciwon lafiya? Oui, l'ouverture de la frontière avec le Nigeria est un grand défi sanitaire. Haka ne gaskiya bude iyakokin Najeriya wani babban kalubale ne ta fuskar kiwon lafiya musamman ma idan aka san cewa masu alamar kamuwa da cutar na wannan annoba a bangaren Najeriya na ci gaba da karuwa. An ɗauki matakai kuma aka kara karfafa su misali ma a wannan mako wata ta tawagar DRSP ta fita domin gudanar da bincike kan waɗannan iyakoki domin ganin ƙarfin yanayin matakan da aka kafa a wurin. Mun gano wasu matsaloli da muke kan magance su.